Wannan ni zan zama alƙalin kuma zan iya sa kuɗi. Yau ranar nishaɗi ce, ranar jin daɗi. Kowa ya sakata iwala. Ba wanda zai hana ku sakata kuwala kuma sannan abinda nake so a yi yanzu. Eh sama ta Duk wacce ta yi na ɗaya zan ba ta naira dubu. An gama. Yauwa. Ke Mu je zuwa. Gidan da ake holewa. Zan eh. zama alƙalin wasa. Gida na ranar ku ce. Eh, ga wasa yi sauri kina ba eh, ta mana lokaci. a'a ba da ba da A'a kakka bayar kama na ka kyauta mana ba. Hutawa. Sama ta kas. Da wance da wani suke. Yar yama. yar

mu je lale ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki babu kulawa sama ta kas baban da wato ba ake tarawa eh, sama ta kas ku gana a ce lale lala alala alala alala alala ai lale sama ta kas a kwana anai ba a hutawa eh sama takas da wance da wani suke kullawa eh sama takas ku da rana kan karawa eh sama takas alan alala ana lalawa eh sama takas dakata ba bana sarrin saboda kin gana ce zan ba da naira dubu shi yasa za a yi to banda taka banda taka fa a ba taka haba din ne dare yayi kun zo kun zo na sai hayaniya kuke kun hana ni bacci bacci nake so na yi kowace ta tashi ta shiga cikin ɗaki na ba ko kika neman diya ko kuma cin mutunci ne tashi za a tsane ni ha ba man diya kin bani mamaki mandiya. Eh sama ta kansu Dan me yara muna cikin nishaɗi muna cikin jin daɗi da su. Ki zo ki ce wai dare yayi su je su su je su kwanta. Gida na bariki babu kulawa. Ke za ki kwanta da su? Kishi kike da su ko me? Dan tani ni kake ga wannan magana. To ba zan gaya miki ba. Ba maganar kishi. Bacci nake so na Ba ka da ɗaki ne? Ku shiga cikin ɗakin ku. ku je ku yi duk abin da za ku yi. Amma nan kofar tawa gaskiya bacci nake. Haka fa ka saru wannan abu? sai dare yayi ka zo ka zauna kai da su ku hana ni bacci na gaji da kuma karfa ka manta ɗanta kamar yadda kake kirari wannan gida naka ne ni ma ina da nawa shiya din a wannan gidan don haka ba ku da wani hurmin da za ku zo ku dame ni ka gane ko saurara diya. barin gaya miki kuturu da kuɗinsa alkaki sai na kasan kwano. Ku dakata, ku dakata, ku dakata, kar ta ce kun mata rashin kunya ku banni da ita. Ni daidai nake da ke mandiya. Dan tayi, abin da nake so da ku shi ne. Ba hayaniya na fito mu yi ba, amma kowace ka gaya mata ta tashi. ka shiga ɗakinsa in kuma abin kuke so ku yi ku je ɗakin ka in kun gama kowa ta je. A'a ni za ki ce in tashi. Sama ta ƙasa. Mandiya ya rashin mutunci ne ta san miki kike so ki min fitsara kike so ki mun rashin mutunci ni fa ba ƙaramin aiki na bane in buga mutum kwalaba. Gaya mata. Ba abin da ake shukawa eh. sama ta ƙas. Dan ba na so na tonawa. Haka fa ka saru wannan abu. sai da yayi ka zo ka zauna kai da su ku hana ni bacci na gaji ke gari ya waye lale mana lale mana Dantari ni ka jefa? Ni ka jefa? Na jefa. Ki jefa. Ashe akwai bala'i a cikin gidan. Ako eh, wallahi dantari zan ma rashin mutunci a cikin gidan. Eh! Kaka ga cewa ina maka shiru-shiru wani kalan abu haka. Dantari yanzu har ya kai gani za ka jefa da robar ruwa. Na jefe ki. To wallahi wallahi ka jira ka ga abin da zai faru gobe ka jira ka ga abin da zai faru gobe dan tani mandiya ta tacciya ba sigari nake sha ba kakki doda na mun sigari za ka ga abin da zai faru gobe a cikin gidan nan zarra ta a wuyarki mandiya in na mutu zarra ta a wuyarki mandiya ba na shan sigari za ka ga abin da zai faru gobe ba shan sigari nake ba cike doke na mun sigari sai an kona nan gidan wani gari a sakkwato wai shi bude ba talalau talalau talalau wannan insaniya ce ke wannan insaniya ce ke itan dubu takwas ma ba zai soya ki ba bodin ka